Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una labari da dumudumunsa daga jihar Taraba. 'Yan bindiga dai kwanan nan sun ƙara sako 'yan jihar Taraba a gaba yayin da suke musu cin karen mahaukaciya baya ga wannan kuma suna yin abin da suka ga dama a wannan jihar ta Taraba. Misare sai ku gyara zama tsab domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. amma kafin nan da Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shi ne shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun ɗaura su a ilayi kuma ku danna mana lakin domin ma dai hakan ne zai ci gaba da bamu kwarin gwiwa wajen shiga lungu da saƙo ta da kuma neman rahotanni da dumi su. to a halin yanzu sai ku dare zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu a jihar ta taraba al'ummar kabilar kutep da ke jihar ta taraba na kokawa kan hare-hare da suka ce wasu mutane da ban san ko su wane ne ba na yawan kai musu a ƙauyukan nasu waɗannan hare-haren na zuwa ne a yayin da kutabawan ke ƙoƙarin girbe amfanin gonakinsu da kuma suka shuka a bana An tattaunawar su da Salihu Adamu Usman, magana da yawun ƙungiyar kabilar Uri, Kaleb Ɗanjuma, ya ce lamarin ya fi kamari ne a ƙananan hukumomin Takum da kuma Usa da Donga da kuma sauran guraren a cikin wannan gari. Mr. Danjuma ya ƙara da cewa duk abincin da ake ci a kudancin Taraba, kutebawa ne ke yinsa inda yake cewa ina maka maganan nan sun je suna ta kone abinci da kuma gidajen mutane da yawa ya ce ba zai iya cewa ga wanda yake musu wannan aika-aika ba shi yasa yake cewa suna kai kukansu ne ga gwamnati da ta fitar da mutanen da ke wa'annan abubuwa sannan kuma a cewa tasa babbar buƙatar tasu a yanzu ita ce ya tura mata ya tura wata tawaga da za ta je ta duba irin wannan girman ɓarnar da ake tafkawa a wannan gurare dan juma'a ya ce ayyukan da aka kone sun fi na kilo dubu ɗari da hamsin ba kuma abinci kaɗai suka ne ba har da ma magunguna gabaki ɗaya ya ce mutane da dama kuma suna mutuwa ya kuma shaida cewa a shirye suke da su mai da da su mai da komai daidai muddin dai gwamnati za ta ba su haɗin kai sai da kuma babban kalubalen da ya ce na fuskanta shi ne. ba wani abu bane ba face idan aka ce yanzu kuma an ce za a irin wannan abubuwa ko kuma za a ba kowa dama da ya ɗauki bindiga a hannunsa domin ya kare kansa sai gwamnati kuma ta fito tana yin magana sare idan ba za ku manta ba dai irin wannan abubuwa sun faru a jihar katsina da zamfara da kuma kaduna baki daya farko dai jihar katsina gwamna masari shi ya fara yin wannan kalami kan cewa za a ba kowane kowa dama akan ya ɗauki bindiga domin ya kare kansa haka fa gwamnati ta fito ta a kansa baya ga wannan kuma shi ma gwamna nasir ya rufa'i ya karin irin wannan furuci haka zalika dai kwatankwacin abin da ya faru da gwamnan katsina shi ma haka ya ƙara faruwa da shi sai da ƙarshe kuma gwamna matawalle watakan gwamnan zamfara shi kuma da wannan farici da aka yi meta sai ya zo ya ɗauki bindigogi ya ba wa 'yan bijilanti wanda suke kare mutane watakan 'yan sa kai amma duk da hakan da aka fito ana kalubalantar sa sai da ƙarshe dai kunnan uwar shegu fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana lafiya da kuma zama lafiya a ƙasa baki ɗaya amma dai ya kamata a ce gwamnati ta tsaya ta yi duba na tsanaki da irin wannan mummunan hali da mutane suke ciki bangiji allah subhanahu wata'ala ya ba mu zama lafiya da kuma lafiya a ƙasa baki ɗaya mai sare a nan ne muku ƙarshen wannan takaitaccen rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku gode muna jiran sakon naku a shamu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala sa muku da alkhairinsa amin mun gode